jihar Adamawa na ko cikin jihohin da aka sassauta dokar hana zirga-zirga to amma kuma da wasu tsauraran dokoki wanda suka hada da hana shigowa ko kuma fita daga jihar da kuma hana daukan fasinja biyu akan mashin na daidaita sahu wato keke napep da yake wa al'umman sa jawabi ta kafofin yaran labarai gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri ya ko ba da umarnin da kwace duk wata motar fasinja da ta shigo jihar da fasinja su kuma waɗanda ke cikin motar za a killace su ne na tsawon makonni akan iyakan da suka shigo. Travels in and out of the state remain banned, and our international borders will also remain closed. Here, I urge our security agents To wai ko kokawa yanzu mutane nawa ne aka kama da laifin kunnen kashi DSP Suleiman ya kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana halin da ake ciki yanzu. A to yanzu dai ina tabbatar muku da cewa mutanen mu wayanda suke sintiri a iyakan mu a jihar Adamawa da Gombe sun kama motoci guda biyu wayanda suke dauke da fasinja tare da nufin shigan jihar Adamawa. Kuma da mutanen mu suka kama su lalle mutanen da fasinjoji da suke ciki sun gwammace su su koma daga inda suka fito. Amma mutane biyu suka nace sai sun shiga yanzu haka nan mun kama su tare da motocin din domin mu tabbatar sai an je an killace su a gidajen da gwamnati ya tanadar domin a quarantine ɗinsu. sa'an nan kuma ci kwamishinan 'yan sanda na jihar adamawa ya riga ya ba dukkan dpos namu wayanda suke cikin gari da su zagaya su tabbata duk wanda ya karye wannan doka su kama shi kuma su yi mai hukuncin da wannan doka ya tanadar yanzu haka dai a divisions namu akwai wasu wayanda suka bijire ma wannan doka suna ɗaukan mutane kamar hudu biyar a cikin mota kama wasu sannan kuma na jimeta su ma sun kama wasu har ila yau kuma suna nan kan sintiri suna suna kama to kira dai da nake al'ummar jihar adamawa yanzu ya zama wajibi ne kowa ya shafa ma kansa ruwa domin su tabbata wannan doka an yi biyayya da ita domin mu samu daman kare kawunanmu da wannan cuta. Don maganin ba su kare waɗannan ƙa'idoji ba, ya sa haɗakar ƙungiyar na masu keke na ɗaukar matakai na gargaɗin matuƙa baburan. Kwamar Bashir Muhammad Jimeta na kwacikin shugabannin kungiyar yan keke na fefa a jihar Adamawa ya bayyana irin matakan da suka dauka. A dokan ita ce barin tazara kar ka dauki fasinja fiye da biyu da shi mai ja uku kenan. So wannan ya zama dole mu ba gwamnati haɗin kai ba ma gwamnati ba ne kadai al'umma ne gaba ɗaya dangane da wannan cuta ta covid-19 mafi sauƙin eh, hanya da ya fi shine wannan ba da tazara din da kuma tsabta so ya zama wajibi a kanmu mu shirya duk hanyoyin da ya kamata mu bi don mu ga cewa an samu nasara nan gaba kamar yadda aka samu nasara a sati biyu ba a samu sakamakon mutum ɗaya ya samu da ciwon adama ba to ya zama wajibi mu ci gaba ba da wannan haɗin kai zuwa sati biyu nan gaba babban abu da za mu je hankalin su shine ka sani ka yi sati biyu ba ka aiki ba akwai waɗanda suka ce don Allah mu roƙi gwamnati ko da mutum ɗaya ne za a ɗauka a dai bar su su ɗauka yau gwamnati ta baka daman ka ɗau mutum biyu so yana da kyau da Allah kowa ya yadda ya bi wannan doka ya ɗauki darasi na zamansa na sati biyu a gida da darasi da zai ɗauka a yanzu na bin doka kamar yadda ya bi dokan baya ya bi wannan doka na mutum biyu idan suka ki suka wasu ɗaiɗaiɗaiku mun ga suna ɗaukan uku idan aka yawaita da ɗaukan uku uku to fa zai iya yiwuwa gwamnati ta sake komawa ta yi ma wannan doka waiwaye so ba mamaki Eh, waiwayen ba zai mana kyau ba da Allah mu yi kokari mu ba da haɗin kai a wannan wanda insha Allah idan muka yi hakan zai sa mu cimma nasaran abin da muke bukata. Ya mako zuwa yanzu ba samu rahoton bular kwaya cutar ta coronavirus mai lakabin covid-19 a john adama da tara ba yayin da ko bincike ke nuna cewa duk da irin gargaɗin da ake yi akwai masu kunnen ƙashin da ba sa kula da batun cuɗanya wato social distancing kuma ya ba da dokar cewa ɗauki mutane kowane mashin ya kamata mutum biyu ne amma yanzu in ka zagaya cikin gari za ka ga cikin mashina mutane za ka samu su uku ko hudu yanzu kuma bayan haka kuma an rufe boda gashi gwamnatin jiha ta rufe da kuma federal gama amma za ka ga waɗansu da asuba ko yaya ne zaka gansu su an su suna ganganci ya kamata a yi a yi wa Allah da annabi mutane su su mai da hankali domin wannan abin da ake ana tsaron rayukan mutane ne koma da menene in yi magana kan cewa in kunne ya ji to fa da gangan jiki kan tsira Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya